وهده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من خزي وعذاب النار فاللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai wanda ya tsara raya mu a cikin wannan yammaci na asabar hudu ga watan ramalana hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta bakwai. wani daidai da 21 ga watan fabrairu shekara ta 2026 miladiya Allah ya fara raya mu a wannan matsalaci masjidu sani dauda wanda ke namba tara yakubu avenue daura daga ladima road angwari nijiyar kaduna a wannan ƙasa ta mu ta nigeria muna gudanar da tafsirin alkur'ani na wannan shekara a cikin wannan masallaci a jerin gwanon karatunmu na tafsiri wannan shine majalisi na shida mun kwana a cikin sura ta uku a jerin gwanon surorin alkur'ani suratu ali imran mun kwana a aya ta arba'in da tara a jiya bayan malam ya karanto mana wannan aya muna cikin karatun ayar sai lokaci ya mana halinsa muka tsaya akan wa uhil mauta da idnillah saboda fa'ida malam zai ƙara karanta mana wannan ayar kadai sai mu ƙara tafsirin ta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 إن في ذلك لآية لكم إن كنتم Allah الله wa Ta'ala, bayan ya mana bayani siffar annabi isa ɗan maryam ya san ya koya wa banu isra'ila rubutu sannan ya zo musu da hadisi shine al-hikma sa'annan at-taura da kuma injila duk da at-taura annabi Musa alaihi salatu wassalam shi aka saukarwa da at-taura wanda mun yi bayanin sajiya da kuma kasa-kasansa guda biyu zuwa uku inda attaura ita ce suke kira old testament sharhinta ita ce talmud shine suke kira new testament sharhin sharhin attaura shine al-mishnah wanda maganganu ne na yahudawa malamansu wanda ake kiransu hakamat babu maganan Allah ko ɗaya a ciki amma sun ce wanda ya karanta at-talmud ya fi wanda ya karanta attaura samun lada wanda ya karanta mishina ya fi wanda ya karanta talmud da attaura samun lada kaga an nisantar da su ga maganar Allah ke sai kuma annasara shine al-injil wanda aka fi saninsa da bible to shi ma yahuda sun musu tasiri ya rabu kashi biyu akwai al'adul qadim shine tsohon ajiya shine old testament wanda shi ma sun raba shi kashi biyar akwai injilun taura injila wacce take na attaura akwai tarihiya akwai tarihi wanda ke cikin bible akwai ashiriyya wata alimiyya ne wanda yake haɗe da waƙe da kuma karantarwa na hudunsu shine injilul anbiya wanda yake kunshe da labarin annabawan Allah sannan na biyar ɗinsu shine alƙanun shi shine alƙanunu zaniya shine wanda yake kunshe da dokoki a cikin littafinsu ɗan da attaura da injila dukansu akwai wasu dokoki ya yi kama da na shi ne rajimu. idan mai aure ya yi zina a dokan Allah a cikin attaura a jefe shi haka ma a cikin injila idan mutum na da mata ya yi zina a jefe shi haka ma a cikin Alƙur'ani. to amma dukkan shi sun shafe shi sun kawar da shi sun kone shi sai Allah ya ce shi annabi isa manzo ne rasulan ila bani isra'ila annabi ne zuwa ga banu isra'ila kaga ba kowa ba ga banu isra'ila kadai aka aiko shi tunda Allah ya ba da labari wala kad arsalna rusulan min qablik hakika man aiko da manzanni gabaninka minhum man qasasna alayka wa minhum man lam naqsusum alayk a cikin su akwai wanda muka baka labarin su ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam akwai wanda ba mu baka ma labarin su ba to anan ne philosophers sai suka shiga wani rudani sai suke cewa ai daga cikin waɗanda Allah bai ba manzan Allah sallallahu alaihi wasallam labari ba akwai philosophers wanda a maganganunsa akwai wanda ya kama da natsi na alkur'ani inda a cikin philosophers kaga akwai sukuratul hakim wanda ake kiransa socrates wanda suna ce mai father of science sannan akwai buda shine buziya shi kuma filosofa ne ko kuma filosofi ne na indiya a garin indiya ya yi rayuwa wanda da shi da socrates kusan zamani ɗaya suka yi tazaransu ba yawa wanda yake su a zamani shi shine kumfushusiya wanda aka fi sani da kumfushiyos wanda dukkan su zamani ɗaya suka yi to wasu suna cewa wai irin wa'annan mutanen suna daga cikin wato kila annabawan da Allah bai ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam labari ba malamai suke cewa to ai wannan maganan ba haka bane wannan mutanen ma ba su yarda da Allah ba kaman Confucius shi ya ma ce shi Allah ne dan farawarsa yace yana so ya zama annabi yana dan shekara 19 yayi aure a shekara 21 matar shi ta haihu sai yace yana so ya zama annabi sai ya saki matar da ya saki matar sai ya yi ya shiga halwa shine suke kira meditation ya shiga halwa da ya shiga halwa sai ce sai ya samu abinda suke kira ilham wai shine wahayi aspiration ne da ya samu wannan aspiration din ya samu wasu abubuwa ya ce fa'asu ba nabiyan wai sai zama annabin Allah da tafiya ta yi tafiya sai ya ce juz'un min al'ila hallat fihi wani yanki na jikin Allah ya bantalo ya shiga jikinsa fa asbaha ilahan shine sai ya zama Allah kansa shi sa gunkinsa ma zaka gansa yayi haka ne a gunkinsa wannan alama alama ce ta allanta da ƙarfi shi sa ko a chinese wanda ya yi wani style ɗin da ya haka na tsafi to sai ya fi kowa ƙarfi idan ya haka hannunsa zai iya rusa jini da dutse da gari to wannan allantan confucius shi ne wai ya shiga jikinsa ya yi a jikinsa shi ma sai ya zama allah shi sa kumfu ɗinsa zai fi na kowa ƙarfi tunda asali kumfu addini ne saboda kung ismu kabilatin yantami ilaiha sunan ƙabilar da ya fito daga cikinta a china fu kuma ana nufin philosophy to kaga kung fu ƙabilar kung fu addini ne mai zaman kansa sai aka sami waɗanda suka jaddada addinin a cikin 'yan china irin shangzon shi ya je ya yi wato aikin hajji nasu a cikin Budi saboda shi ɗan buziya ne ya je indiya ya je ya yi hajjinsu ya dawo sai ya jaddada addinin a china wa'annan mutanen dukkansu su ma suna raya cewa su annaba ne suna da maganganu wanda ma anzalallahu biha min sultan shi socrates a greek ne laraba ke kira yunan wanda yanzu zai iya fadawa a cikin macedonia macedonia daman ta rabu kashi biyu akwai southern macedonia akwai kuma northern macedonia a cikin wannan garin ne ake samun garin da akan yi wata shida rana zalla wata shida zare zalla wanda Allah ne subhanahu wataala ya tsara musu wannan tsarin to wa'annan mutanen dukkansu kaga suna daga cikin littattafansu da kuma tsare-tsarensu wanda an shigar da shi cikin kiristanci da wasu aƙidunsu haka ma na yahudawa an shigar da shi to sai Allah ce shi annabi isa ɗan maryam manzo ne zuwa banu isra'ila anni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum ni annabi isa dan maryam nazo muku da hujja daga ubangijinku daga cikin hujjojin shine anni akhluqu lakum min at-tin ka hay'ati at-tayr fa anfukhu fihi fayakunu tayran bi idnillah ina tara butun butumi na tabo sai in gina gunkin tsuntsu da taɓon sai in busa masa iska wannan iskan da na busa masa sai Allah ya kaddara masa rai sai ya zama tsuntsu mai rai a gabansu ne aka shafuɗa taɓo suna gani saboda a wannan lokacin ana tukiya da sanin magani likitanci to ga likitan da ya fi likitocin duniya a wannan lokacin saboda dai ai duk kwarewar likita bai isa ya hura wa taɓan ƙasa ya zama tsuntsu da izinin Allah ba to shi annabi isa daga cikin mu'jizarsa a gabansu zai haɗa taɓo sannan ya busa mai iska wannan iskan sai Allah ya kaddara mai kaman tamkar ya busa masa rai sai zama tsuntsu mai gashi da kashi da nama da komai a jikinsa sannan ya tashi sama kaga wannan ai an kure din sanin maganin mai magani shine ce fa an fuku fihi fa yakunu tayran bi idnillah in na busa masa sai ya zama tsuntsu amma da izinin Allah al-izn anan a shari addini dini al-amri Allah ne ya halatta masa yin haka kuma ba wai yana nuni akan cewa shi Allah bane saboda wannan yana daga cikin abin da ya rudar da nasara suke jingina masa allanta wannan annabi isa ɗan maryam da kansa yake da izinin Allah kaga ya nuna duk wani miracle da ake bayyanawa da izinin Allah ne saboda annabawa ne akwai abinda Allah yake aiko su da shi a cikin al'ummansu don a kure su a nuna musu wannan fa ba yin ɗan adam ba sai Allah ya ce wa ubri wal abrasa wa uhil mauta bi idnillah wa ubri'u al-akmaha ina warkar da dan da aka haife shi da makanta kaga akwai bambancin wanda sa ya bushe da kuma wanda daman can an haife shi baya gani kaga wanda idan shi ya daina gani ana masa burin zai iya warkewa aiko amma wanda aka haife shi da makanta kaga ba wani maganin da za a iya masa ya warke saboda haka Allah ya tsara masa jijiyar da ke da alaka da zuciyarsa wanda Allah yake dasawa a matsayin ɗan ba wanda take da alaka da ganinsa Allah ya riga ya kau da ita saboda haka ba zai gani ba tunda a zuciya kowane gaba a jikin ɗan adam yana da jijiyar da Allah ya alakantar da ita shi sa ma malaman musulunci da suka ƙara wa juna ilimi wanda an kure sanin masu magani su ne pharmacist da kuma kwarewa ga likitocin kwakwalwa an kure ganinsu da iliminsu ilimin addini suka ɗauko wannan lokacin da aka yi yakin crusade aka kwashe littattafan musulunci amma da su karan kansu ban san anatomy da physiology na ɗan adam ba sai a 17th century lokacin suka fara gano cewa ɗan adam yana farawa ne daga ɗugon maniyi sannan ya zo ya zama jini sannan ya zo ya zama tsoka amma before 17 century duk likitocin da ake da su a wannan lokacin suna ganin in ciki ya shiga yaro ɗan ƙarami yake sai in ana cin abinci ne yake girma sai bayan 17 century suka samu wannan ilimin akan cewa yana farawa daga wannan daki-daki shi sa malaman musulunci a wannan gaban ma suka yi ta kai ruwa rana akan wai ina ma hankalin ɗan adam yake wasu suka ce hankalin ɗan adam yana kwakwalwa da ya dalilinsu suka ce inda za a ɗauki sanda mai ƙarfi a daki mutum a kansa لو ضرب على الإنسان لو ضرب الإنسان على رأسه ضربة قوية صار مجنونا suka ce inda za mai duka mai ƙarfi a kai zai iya zama mahaukaci sai suka ce haza dalilun ala anna mahallal aql ad-dimag suka ce wannan dalili ne yake nuna cewa inda hankalin ɗan adam yake shine a kwakwalwa dalilinsu na biyu suka ce ai larabawa suna cewa a karin maganansa a karin maganarsu wafirud dimag lil wa khafifud dimag li ghairi suka ce mutum mai hankali ana cewa kwakwalwarsa cikakken kwakwalwa yake da shi ana nufin mai hankali daula sabaloto sabaloto suka ce sai a ce mai khafifud dimag kwakwalwarsa a rage take ma'ana ba yi da hankali irin inda sosin nan suka ce to irinsu ana ce musu khafifin dimar suka ce to wannan ya nuna hankali a kwakwalwa yake daga cikin waɗanda suka faɗi wannan magana akwai eh, jahiz al-mu'tazi akwai wata ruwaya daga imamu ash-shafi'i shi ma ya faɗi wannan magana ta biyu suka ce a'a hankalin ɗan adam ba a kwakwalwa take ba a zuciya take suka ce dalili ai Allah maɗaukaki ya ce afalam yasiru fil ardi fatakunu lahum qulubun ya'qiluna biha aw adhanun yasma'una biha fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur suka ce ayan nan Allah ya jingina wa duk gaban ɗan adam fa'idar da take da shi Allah ce afala mai siru fil ardi wai mutane ba su yi tafiya a doron ƙasa ba ne ku yi voyage ko kuma ku yi tafiya fatakunu lahum qulubu yaqiluna biha ya zamana cewa suna da zukata suna hankalta da zukatan aw azanun yasma'una biha ko kuma kunnuwa wanda suke sauraro da kunnuwa sai ce fa inna halata amal absar hata baya makantar da ido sai ce walakin ta'mal qulubul lati fi sudur hata yana makantar da zukata ne wanda ke cikin ƙiraza. sai suka ce to tunda Allah ya jingina wa jizgaba fa'idarta ya nuna hankali a zuciya yake dalili na biyu suka ce ai Allah ya ce wala qad zara'na li jahannama kafiran min al-jinn wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wala hum a'yunun la biha wala hum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun Allah ya ce wala qad zara'na li jahannama kafiran min al-jinn wal ins mun dasawa wutan jahannama dan ba na da yawan mutane da aljanu Mai dalili Allah ce lahum qulubun la ya'qiluna la yafqahuna biha suna da zukata amma ba sa ganewa da zukatan walahum a'yunin la yubsiruna biha suna da idanuwa amma ba sa ganin gaskiya da idan walahum azanun la yasma'una biha suna da kunnuwa amma ba sa jin gaskiya da kunnuwar sai Allah ya ce ulaika kal an'ami irin wa'annan mutanen kaman dabbobi na ni'ima suke sai Allah ce balhum adall sun fi ma dabbobi bata sai Allah ce ulaika humul ghafilun wa'annan su ne rabkanannu daga cikin wanda suka bada wannan fatawa akwai imamu malik imamu darul hijira akwai wata ruwaya ta biyu daga imamu shafi'i shi ma ya faɗi wannan magana haka kuma akwai ruwaya daga imamu ahmad bin hanbal shi ma ya faɗi irin wannan magana al-muhaqqiquna min al-ulama wanda suke tace ilimi daga cikin malamai da suka zo kan wannan qadiyar kamar ibnu taymiya al-harrani ad-damashqi rahimahullahu ta'ala cikin majmu'ul fatawa da yazo tattauna wannan matsalar sai yace duk wa'annan malaman hujjojin su masu karfi ne ba zai yiwu a kore ko ɗaya daga ciki ba amma ga yanda ya kamata a hada hujjojin sai a fitar da fikin guda daya sai yace ad-dimag mahallu tafkir ƙwaƙwalwa yace wurin tunani ne wal qalbu mahallul niyya zuciya ita ce ma'auni wacce take kulla abu kuma take san abun ko take abun sai yace in kwakwalwa ya ga abu yayi tunaninsa sai ya tura wa zuciya zuciya kuma sai ta yi aikin pancreas sai ta tace tunanin in ta amince shi ne mahallul abd kenan ya kulla niyyar abin a zuciya sannan in ya yarda da abin sai ya tura wa kwakwalwa kwakwalwa kuma sai ya tura wa sauran gabai ya yi aiki to a ina wannan zuciyar jijiyoyin da Allah ya hada a zuciya na kowane gaba a jikin mutum shi yake wannan aikin in ya gama kullawa ya yarda in ya tura wa kwakwalwa kwakwalwa sai ya tura wa sauran gabai na amince a yi aiki da shi bayan zuciya riga ya ce na yarda da shi in ko zuciya ce ban yarda da shi ba kwakwalwa zai ce rejected motion rejected ba zan yi aiki da shi ba kuma ban yadda da shi ba to wannan hatta likitoci na zamani da kuma masana zuciya da kwakwalwa ba su da maganan da ya fi wannan kuma asalinsa daga littattafan musulunci suka ɗauke shi amma kafin nan ba su da wannan karatun to shi ne Allah subhanahu wa ta'ala ya ce a bisa harshen annabi isa ɗan maryam wa ƙufuri'ul akmaha wanda aka haife shi da makanta ina warkar da shi wal haka shi ma wanda aka haife shi da cuta na zabaya kaga cuta na zabaya menene shi ba kuturta bane ba kuturta bane al'abras a mutane da yawa suna fassara shi da kuturta amma ba kuturta ba ne wancan hadisin ma da maza Allah sallallahu Alaihi wasallam ya fassara shi a cikin Bukhari da Muslim ai ya ce hadisin salasatun filgar ya ce ina san launin hasan wanda mutane ke kyamata ta da shi al'abras kenan wanda wasu suna fassara shi da kuturta amma yana maganan wanda aka haife shi albino in ya shafa shi sai jikin ya dawo normal kaga babu likitan duniyan da zai ce maka ga wani albino ya warke saboda shi halittar Allah ne haka Allah ya zo da shi duniya kaga wannan ya fi sannan wanda suka fassara al'abras suka ce ba wanda yake kuturu ba ne wanda cutar ta kama shi a'a an haife shi ne da kuturta to kaga shi ya fi wanda cutar ne ta kama shi don zai iya warkewa daga wannan cutar to shi wannan haka ya zo duniya da kuturtar amma idan ya shafa shi sai hannun ya dawo daidai wa daida kaga wancan sai dai wannan cutar ya yanke amma wannan hannayen za su dawo lafiya lau shi ma wannan launinsa zai dawo daidai yadda ya kamata to akwai wata ka'ida da Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ya bada a cikin muqaddima nasa fi tafsir akan cewa idan aya ta zo za ta iya daukan ma'anar ɗaya biyu ko fiye da haka idan aka zo fassara ta a fito da duka wa'annan ma'anonin saboda dukkan su Allah ke nufi matukar ba su ci karo da juna ba to kaga wanda suka fassara ta da kuturta a matsayin waɗanda aka haife shi da kuturta Allah yana kaddara wa annabi isa idan ya shafa hannun sai ya dawo daidai wanda kuma aka haife shi da zabayanci a jikinsa zabaya ne idan ya taba shi sai jikin shi ya warke ga baki daya saboda ai ba za ka ce ga wani zabaya ya warke haka shi ta dawo normal ba to amma a zamanin manzo Allah an samu mutumin da zabaya ne amma kuma ya warke kun san dalili biyayyansa ga babarsa biyayyar da yake yi wa mahaifiyarsa wannan dalilin Allah ya warkar da shi shine Uwaisu bin Amir al-Qarni yana da wannan cutar amma ya kasa zuwa wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda babarsa kulawa da babar manzon Allah ya bada labarin sa yake cewa a lokacin kuma sai sayyidina Umar na nan akwai wani mutumi zai zo daga yaman daga muda duk wanda ya haɗu da shi a cikinku ya samu dama ya ce ya roƙa masa gafarar Allah in dai zai ce Allah ka gafarta wa wane direct Allah zai gafarta masa saboda yana yi wa babarsa makurar biyayya sai ya zama da cewa yana da wannan cutar sai ya roƙi Allah Allah ya warkar da shi sai Allah ya warkar da shi daga wannan duk jikinsa ya dawo normal sai daidai wani wani wuri ne a jikinsa daidai dirhami shine kadai ne dawo fata ba daidai a zamanin sayyidina Umar wannan ayarin suka zo aka ce Allah waye waisu bin Amir al suka ce gashi can yace kai ne uwaisu yace eh kana da uwa ya ce e eh, ba kana da wannan cutar ya ce e eh, ka roƙi Allah ya ce e eh, Allah ya warkar da kai ya ce e banda gene dirhami a jikinka ne bai warke ba ya ce e ya ce don girman Allah ka ce Allah ya gafarta mu sai uwa shi ya kalle shi sai na umar fa sahabi shi kuma tabi'i sai ce na ji ne daga bakin manzon Allah ya ce duk wanda zai haɗu da kai in ka roƙa masa gafarar Allah Allah zai gafarta masa ina gama ka da Allah ka ce Allah ya fi mu sai ce to Allah ka gafarta wa Umar sai sai na Umar ya ce ina za ka ni ne shugaban ƙasa na duniya ina za ka yace zan je Sham yace bari in ba da leta ka kai wajen gwamnan Sham ya baka special treatment kada a baka kara zube ba na so ina so in zauna cikin mutanen da ba su san waye ni ba da shekara ta zagayo wani ya dawo ya zo daga sham sai na umar ya ce kun san waye su ya ce eh wani bawan Allah yana mana malfa ya ce kai wannan mutumin ba karamin mutum ba ne na abin da manzan Allah ya faɗi a kansa yana komawa ya ce su ka ce Allah ya yafe min sai su ya kalle shi ce ka haɗu da sayyidina umar ya ce eh sai ce to Allah ka gafarta wa wannan mutumin su sai ya ɓoye ba a ƙara ganin sa ba ya ɓoye ba a ganin ganinsa ba sai lokacin da Ali bin Abi Talib ya shelanta wa sojoji su fito a yaki khawari sai wai ya fito a cikin sojojin Ali bin Abi Talib aka ga gawansa an kashe shi aya so mutane su dauke shi ne wani karamin Allah kowa ya zo kowa ya zo shine sai malaman musulunci suka ce wannan ya nuna duk mutumin da yake yi wa iyayensa biyayya suka yadda da shi duk addu'an da ya Allah na karɓa in zai maka baki sai ka lalace saboda me Allah yana yadda da mutum idan iyayensa suka yadda da shi Allah kuma yana fushi da mutum idan iyayensa na fushi da shi ko a Aba yake kwana to saboda haka wal abrasa wanda yake da wato cutan zabaya ko kuma yake da cutan kuturta shi ma idan annabi isa ɗan maryam ya shafa shi yana warkewa sai ce wa ƙuhil mauta bi idnillah ina tada matattu shi ma da izinin Allah to a wannan gabar ne mutane da yawa idan ba su da ilimi na addini in sun je benue suna karkata suna bata addininsu na musulunci saboda a benue ne akwai ƙabilun da in mutum ya mutu da kansa gawar za ta tashi ta shiga kabari sannan ta kwanta sannan a rufe ta ku kaga in mutum ke sani ba zai ce me zai ce ai gagawa ta mutu kuma ta tashi a'a Allah ya ce la yab'athu Allahu man yamut Allah baya ta da duk wanda ya kashe shi wa'adan alaihi haqqan alqawli ne na Allah na gaskiya to me wa'annan mutanen suke yi shine barin gaya maka kakka rudu in ka je wurin suna bautatawa aljanu ne kowace kabila akwai aljanun da suka yadda da shi to idan mutumin ya mutu sai a yi wa wannan aljanun sacrifice idan an yi wa wannan aljanin sacrifice shine ƙurban an aka gabatar da shi sai aljanin ya tashi dalilin wannan sacrifice ɗin da aka yi sai ya shiga jikin wannan mamacin shi sa in ka gan shi za ka ga idan a rufe yake ba a buɗe yake ba saboda aljanin ne a jikinsa matacce ne ka je ka duba da kyau jin ranar da ka je wajen don ka tabbatar don kada ya rudar da kai za ka ga sa a rufe yake yana tafiya ne haka saboda aljanin ne a jikinsa zai ɗauki wannan gawar yana tafiya da ita sai ya shiga da ita kabari sai ya kwantar da ita sai a rufe ta ba gawar bace ke tashi da kanta don alkawalin Allah gaskiya ne duk wanda Allah ya kashe shi baya dawo da shi duniya da ka kakkaru duka ce ai gashi kuma yana tafiya to kuma da haka a'a aljani ne ake ba abu ya yi in aka kashe mai kuɗi aka mai abubuwan da yake so sai ya shiga ya yi musu wannan to shi ne wasu suna da macizai ne saboda aljanu suke amfani da shi shi za za ka ga hatta na macizai ne saboda wannan aljanin aljani ne na maciji shi kuma ga abin da yake so a masa in aka yi masa shi kuma zai musu abin da suke so Kwa irin wannan in ma jikin mutum ya shiga kaga yana haka ruwa kawai za ka samu ka zuba masa gishiri ka zazzaga mai zai ya mutu saboda shi maciji Allah ya yi shi gishiri illa yake masa a jiki illa yake masa a jiki to in ka fara mai zai kone mai jiki shi ke nan. Kamanta na ne in ka sa mai gishiri mai yake yi ai mutuwa yake yi ko chlorosodium ne to zai lalace to haka shi ma maciji Allah bai yi shi haka ba to zaka ga irin wannan Allah subhanahu wata'ala ce, annabi Isa dan Maryam yana ta da matattu amma da izinin Allah a shar'i addini al'amri Allah ne ya bashi wannan saboda ya nuna musu wato a kure likitoci da masana magani a wannan zamanin kaga dai duk waye duk sanin ilimin likita bai sai ta da matacce ba ko kwarewarsa bai sai ta da matacce ba to ga annabi isa ya ta da matacce kaga dole su yi saduda su san wannan daga Allah yake ba na mutum bane shine Allah ce wa unabbiukum bima ta'kuluna ni annabi isa dan maryam zan gaya muku abin da kuka ci annabi isa yana zaune duk wanda ya zo fadansa karatu zai cewa ne yau da safen nan shinkafa da wake da kifi kaci abinda kaci nabi isa zai gaya maka kai kuma kwai kaci kai kuma dankalin hausa kaci kai kuma dankalin turawa kaci kai kuma tamba ka sha yau wannan a'a ti ka sha wannan duk zai gaya muku shine wa ma ta'kulun abinda kuka ci zai gaya muku ai kaga baya wajen aka ci ko to dan a nuna maka cewa wannan mu'jiza ce ta annabta da Allah ya bashi ai ba wanda isa ya san wannan duk bokan da ya gaya ma ya san me yake yi ko kuma ya san me kai kariya yake yi Allah kariya ne aljanu yake amfani da shi aljanun da yake amfani da shi suna masa hidima saboda ya kware a shirka aljanun ko dai su yi a ɗaka da aljanunka dukkan munan ba wanda ba da aljani to in aljanin boka wannan mutum ya zo wajen boka aljanin bokan zai dinga tambayan aljaninka mai ke damunka sai aljaninka ya gaya wa aljanin boka duk abin da ke ka. shi kuma boka aljanin sai ya gaya mai kai kuma sai ka ce kai wannan fa mutumin ubansu ne ba ga wani abu kaza ka bai kai ba wannan na ɗaya kenan na biyu wasu ai suna cewa ka yi haka da hannu idan ka yi haka da hannu abinda suke yi sai su ɗaura tafin hannunsu a kan hannunka saboda shi bokan akwai aljani nasa a jikinsa wanda yake masa hidima to aljani shi kuma Allah ya masa CCTV a kwakwalwarsa a jikinsa idan ya shiga jikin mutum duk abin da kake yi tun daga ranar da ka zo duniya zuwa wannan ranar aljani zai gani ya yi installing ɗinsa sai shi kuma ya installing ɗinsa da boka shi boka sai ya dinga ganinsa kamar tv ba ka ga turawa suna fina-finai na bamfaya ba in ya ciza zai ga ya ga wani ya ga kaza ya ga kaza ai aljani haka suran aljani yake haka Allah subhanahu wataala ya tsara suran aljani jazakallahu khair to saboda haka zai ga komai naka kai kuma da ka sani ba sai ka ji ya ce kai kaza kaza sai ka ce kai wannan mutumin ubansu ne ban taba ganin mutumin da komai nawa ba irin wannan wannan shi ne na biyu na uku suna da 'yan kore wanda za su je su gama bincike a kan sai su zo su ba su labari ga irin halin da kake ciki kuma su za su sa ka zo wajen bokan 50-50 ake yi ko 60-40 idan ya zaftare ka sai ya ba su nasa a sallame su haka suke yi Wala akwai wanda ya gaya min da kansa ya ce wani boka da yake irin yan 419 ɗin yin nan ya ce idan suka yi daidai maharaja suke tsayawa wai sai tsaya da daddare kasan nan ne yan kwalta ke tsayawa ko da daddare to shi zai tsaya a matsayin aljani ne da farin kaya wai saboda bokan ya gaya wa matan da suke zuwa wurinsu cewa akwai wani aljani aikin da take so a yi da ita sai aljani ya yi zina da ita ta kama hotel ta zo da maniyinsa a cikin wato hankacin sai a bashi to shi shi abin ya rikita shi ne in sun gama arrangement sai bokan ya ce baba kana so ka yi zina da mata aure koko da budurwa sai gaya mai in ya yarda sai a ce to ya je wuri kaza za a ce mata in ta zo da mota kar ta ce uffan shi kuma sai a ce ya sa farin kaya ya dinga mazurai shi nan zai tsaya yana muzurai ita kuma tana zuwa sai dai ta buɗe kofa tana murushi a ce kun yi abin da fa zaki haukace sai ka ga ta dan buɗe sai a kawar da kai sai shi kuma ya shiga wanda yake ba da labarin nan yanzu shi ma ya mutu wanda suke wannan harkar to shi sa dole mutum ya dinga taka tsantsan haka za su yi su raba ka da Allah na farko ba biyan bukata na biyu kuma imanin ka karasa sa'annan na uku duk abin da ka mallaka a duniya ya lalace ya za ka samu a duniya shi ne Allah maɗaukaki ya ce annabi isa yana ba da labarin abin da kuke ci wa ma tadakhiruna fi buyutikum da abinda ka ajiye a store ɗinka annabi isa zai ce a store ɗinka akwai kaza da kaza da kaza kai ma a gidanka ka boye kaza da kaza da kaza kai ma wani ka boye kaza duk abinda kuka boye in kun zo gaban sa zai gaya muku kaga ba a gaban sa dai aka yi ba ko to kaga wannan mu'jiza ce ta Allah subhanahu wataala ya sanya ga annabi isa dan maryam alaihi salatu wassalam sai Allah ya ce inna fi zalika lalle a cikin wannan al'amarin da Allah ya shimfiɗa wa annabi isa ɗan maryam la'ayatan lakum akwai alama gare ku in kuntum mu'minin in kun kasance masu imani da Allah kun san wannan ɗan adam bai isa yi shi ba dole akwai wanda ya halicci ɗan adam yake ba shi sako saboda duk abin mai akwai mutumin da wallahi ya fi ƙarfinka. duk abin ka ko wallahi sai dai ka kyale shi saboda alaƙarsa da ubangiji ya fi ƙarfin tsafin kai mai tasiri sa'annan kuma yana addu'o'i idan ya fito daga gida zai addu'a bismillahi tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwwata illa billahi al-ali al-azim Allahumma inni a'udhu bika an adilla aw uzalla har zuwa ƙarshe. yana yi saboda ka ko me zai yi yana ambatan Allah in mota zai shiga sai ya ce bismillah kafin ya kike sannan ya zauna ya ce subhanallazi sakhkhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin sannan ya wuce saboda haka duk abin da zai yana ambatan sunan Allah kaga ko duk wanda yake ambatan sunan Allah ka san da izinin Allah ba za ka iya mai tasiri ba shi ma bokan da kansa zai ce kai wannan ya fi ƙarfinsa. to kaga wannan shine Allah ya ce akwai aya gare ku in har kun yi imani da Allah za ku mai da al'amari zuwa ga Allah to Allah ya fi karfin duk wani tunanin ɗan adam da kuma mu'ujizar da ya ba annabi isa duk wani likita da masani magani wanda yake tutiya da sanayya ga magani da likitanci wannan ya fi ƙarfinsa wanda duk sanin maganinsa bai isa ya kawo wannan ba to akwai wasu abubuwan da ma a yau likitoci sun kasa gano maganinsa amma kuma ba wai don babu maganinsa ba Allah ya ajiye maganin sai dai ne waɗanda aka nuna musu an nuna musu wanda ba su sani ba ba sani ba amma duk likitan da in dai musulmi ne ba zai ce maka wai babu ciwon da ba yi da magani ba sai dai ce maka mu dai a iya binciken mu na likitoci har yanzu ba mu samu maganin wannan cutar ba amma ba wai dan babu maganin ta ba saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ma anzalallahu da'an illa ma'ahu dawa Allah bai taɓa saukar da wata cuta ba face akwai warakar ta tare da ita sai ce alimahu man alima wa jahilahu man jahila wanda ya sani ya sani wanda kuma bai sani ba bai sani ba amma ba wai dan babu ita ba shi sa Allah sallallahu alaihi wasallam ya umurce mu duk dare ku rufe kwanukan ku saboda cuta na sauka shi sa manzon Allah ce a rufe wanda akwai murfi a rufe wanda babu a kife wanda ko in ma babu wani abu a sa wani abu yayi yi crossing dinsa saboda cuta na sauka cikin dare to daga nan zai iya fada kai kuma ka ɗauka baka wanke ba ka je ka sa ka samu wata cutar da kuma baka san ranar sa ba saboda ka duka wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu a matsayin mu na musulmai to gashi Allah yana ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam labari tazaran annabi isa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kusan shekara 500 da wajen 78 ko da tara amma gashi Allah yana bashi labarin abin da ya faru a wannan lokacin hako san cewa shi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ne ya aiko shi ba ra'ayinsa bane yace shi annabin Allah kuma ba annabin Allah bane saboda yanayin lokaci za mu dasa aya anan ba tambaya to bari mu karasa minti shidan mu da ya rage Allah maɗaukaki ya sanya wa al'umman manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam wannan bayani don ya zama mana ilimi ne zaman kansa. Kaga likitoci a wannan lokacin an ƙure su. Manzan Allah kuma ya zo ne a zamanin da ake tutiya da fasaha iya larabci. Allah ya kawo ƙur'ani aka ƙure duk wani fasihi a ƙasar larabawa aka kuɗi shi da ƙur'ani saboda in aka faɗi wani magana sai ce kai wannan ba larabci ba ne sai ya je ƙauye sai ji yaro ɗan ƙarami na faɗi an ƙure shi kuma shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba taɓa gani ya zauna gaban wani malami ba kaga da zai ce ai ni ne malamin sa ni na koya mai kuma bai taɓa rubutu ba bai iya rubutu ba bai iya karatu ba amma yana zuwa da gingima gingiman matsalolin da masana da masu ilimi ya kure su to kowane zamani abinda mutanen ke tutiya da shi shine Allah ke turo annabinsa da shi annabi Musa da yake zamaninsa su ai suna tutiya ne da bokanci sai Allah ya zo da annabi Musa ya ba shi mai sanda sandarsa idan ya sake ta sai ta zama macijiya katuwa sai ta haɗiye wato igiyoyin bokayen fir'auna duk suka ɗe suka ce, kai wannan fa ba abokanci bane gaskiya wannan Allah ne suka ce sun yi imani da rabbi haruna wa musa saboda mai sun san wannan ya fi ƙarfi aka ce ya sa hannunsa a cikin wajen wato kafaɗarsa idan ya fitar da ita sai ta koma haske ta zama fara sal kaga wannan ai mu'jiza ce duka don a ƙure wa'annan bokayen kuma su da kansu suka ce sun yi saduda wallahi sun yadda da annabi musa kuma da ubangijinsa saboda wannan ya fi ƙarfin boka ya fi ƙarfin duk wani mai sihiri dabo a tattare da shi da kulumboto to kowane annabi abinda mutanensa suka fi tutiya da shi da shi allah yake aiko shi ya ƙure al'ummansa da shi to annabi isa dan maryam likitanci da magani ake tutiya da shi sai aka zo masa da abubuwan da za a ga ya fi ƙarfin su. to kuma ikon Allah duk wa'annan annabawan da Allah ya ba da labarinsu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk mu'jizan da aka ba annabawan da suka shuɗe sai da aka ba shi amma su wannan in aka ba wannan ba za a ba shi abin da aka ba wancan ba amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk annabawan da suka shuɗe sai da Allah ya tattara mai mu'jizar su ga baki da CCTV Allah ya yi wa manzon Allah yana zaune Allah ya nuna mai wani shi duka wannan mu'jiza ce wacce Allah subhanahu wataala yake bada labarinta ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda haka ne Allah ya kure banu Isra'ila aka hana su sakat babu dama su yi magana to su kuma malamansu sai suka ɗauki wannan abin a harka ta neman kuɗi yanzu fasto idan yana son ya sami karɓuwa to dole sai ya zama yana irin wa'annan miracles ɗin sannan za a fara zuwa cocinsu saboda su ba su yadda aka furin kana abin da ba dole ce kana irin wannan in kana irin wannan to shine mutane za su zo shi yasa ka ga bini sun nemi hayan wuri suna so su yi displaying din miracle center din to kuma galiban mafi galibin su zaka ga bokaye ne tsafa ne zaka ga sun je India sun je sun nemo zobe sun je wani kaza sun je sun nemo kaza sun je Morocco sun je sun nemo tsaface-tsaface shi sa za ka ga suna yawan zuwa maroko saboda a nan ne manya-manyan gima-giman bokayen duniya suke suna zuwa wajen su koya saboda haka za su je su kwaso su zo kuma cikin mutane suna displayin ɗinsu duk da akwai su a misira amma ba su kai gima-giman da ake da su a maroko ba to za ka ga sun je sun koyo da makamancin haka mu ma za ka ga wasu mutane suna zuwa suna koyan abubuwa da na tsaface-tsaface duka ba don komai ba suna so su nuna wa mutane cewa ne su na Allah ne ba sai ka nuna mutane cewa kai na Allah ba ne ka Allah in ya ga daman ya nuna kai wani abu ne sai ya nuna wasu ma baya nuna cewa su suna da matsayi a gaban Allah sai in san bar duniya Allah zai dinga nuna wasu ɗabi'u nasu wanda yake tabbatar da cewa lalle wannan mutumin mutumin kirki ne akwai alamomi da yawa da Allah ke nunawa annabi isa dan maryam Allah subhanahu wata'ala ya bashi wa'annan ababan na farko manzo ne zuwa ga banu isra'ila sai kenan na biyu Allah ya bashi dama zai hada tabo kuma yayi addu'a a ciki ko ya busa sai ya zama tsuntsu da izinin Allah na uku Shi ne yana warkar da wanda aka haife su da makanta haka kuma kura wato kutare da kuma wa'anda suke zabaya ne yana warkar da su da izinin Allah sa'annan matacce mutum ya mutu isa kuma ya tada shi amma da izinin wa duka da izinin Allah ba shi yake tayarwa ba Allah ne yake tayarwa don a kure mutanen a nuna musu wannan annabin Allah ne daga Allah ya zo don su yadda da abin da ya zo musu da shi wannan shi ne ƙarshen bayanin da ke ƙarƙashin wannan aya abin da muka karanta daidai muna roƙon Allah ya karɓa mana wanda muka yi bisa kuskure muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya yafe mana yanda Allah ya ɗa fuskokinmu a wannan wuri muna roƙonsa ya tara mu a cikin firdausul a'la shugabannin da azurta mu da su a wannan ƙasa muna roƙonsa ya sanya musu mu da begen mu da tausayin mu ya sa su yi abin da zai amfane mu duniya da lahira duk abin da zai zama cutarwa gare mu da rayuwarmu da addinin mu, Allah muna roƙonka ka kame hannayensa kada ka ba su ikon aiwatar da shi mu kuma ka ba mu ikon yi musu biyayya akan abin da bai saba dokansa ba kowa a cikin mu nan yana da wata bukata da yake nema a wurin Allah Allah kafi mu sani ka sada shi da alkhairin duniya da lahira da shi da zuriyarsa ga baki daya akwai kuma abin da yake jin tsoron sa na sharri Allah muna roƙonka ka kare shi daga dukkan sharri kamar yadda ka kare Makka da Madina daga dukkan sharri akwai honorable Sani Bako da aka ce sa tana kwanciya a asibiti ba lafiya eh ne to muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi lafiya ya sa ya zama kafara a gare ta da shi da sauran musulmi da suke kwance a asibiti ko gida muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya sa ya zama kafara a gare su ya tada kafadun su mu kuma da Allah ya ara mana lafiya muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya ba mu ikon ribatan wannan lafiyan wajen neman yardansa Allah muna roƙon ka ka kidaya mu daga cikin kantattun bayan ka a cikin wannan wata mai albarka ya Allah muna roƙon ka ka gafarta mana zunubanmu ka ba mu ikon gyara alakan mu tsakanin mu da kai ya Allah duk lokacin da wani a cikinmu yake so ya cutar da ɗan uwansa musulmi ko da ba musulmi ba ne ya Allah muna roƙonka ka kame hannayensa kada ka ba su ikon cutar da wani makuluki a doron ƙasa mu kuma ka ba mu ikon yin abin da za ka yadda da mu wanda ya gina wannan masallaci ya sadaukar da shi ga al'umma ya Allah muna roƙonka ka gina masa gida aljanna kai albarka ga dukiyarsa kai albarka ga zuriyarsa ya Allah muna roƙonka yadda ka ba shi arziki ka bashi ikon sarrafa wannan arzikin wajen yi wa addinin ka hidima mu ma kai mana fatahin arzikin da zamu yi wa addinin ka hidima kwatankwacin wanda ya ko fiye da nasa da mu da shi ya Allah muna roƙonka ka karɓa mana a matsayin ibada ka sa ya zama dalilin tsiran mu duniya da lahira ƴan uwanmu da suke zamfara sakkwato kebi katsina da sauran wurare mai duguri da ake yaƙi ake kashe ‘yan uwanmu musulmi da bandit suke cutar da su ya Allah ka yaye musu wannan fitina wa'anda suke ɗaukan ɗawainiyan wa'annan mayagun mutanen ya Allah ka fi mu saninsu kai mana maganinsu masu shiriwa a cikin su ka shiryar da su wanda kuma ka ya bushe a kansu ba za su taɓa shiriwa ba ya Allah kai mana maganinsu kamar yadda ya dace ya Allah muna roƙonka wa'anda suke garkuwa da mutane ka haramta haɗuwanmu da su har abada su ma ka haramta haɗuwarsu da mu har abada wa'anda za su shiri a cikinsu ya Allah ka shiryar da su wa'anda kuma ba za su taɓa shiriwa ba ya Allah ka yi mana maganinsu da abin da ya dace da su ya Allah ka sanya katangan karfe tsakaninmu da su har abada su ma ka sanya katangar karfe tsakaninsu da mu har abada ya Allah muna roƙonka da mu da masu kallon mu da sauraro duk lokacin da mutuwan mu ta zo ka ba mu ikon cika da kalman shahada idan kiyama ta tsaya muna roƙonka ka sa firdausul a'la ta zama makoma a gare mu fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk